Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen talata 26 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita biyar a zangon FM a sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Namu na yau akan canzawa matasa alƙibla ne da canza musu tunani daga dogaro da gwamnati su zama masu dogaro da kai. Wanda za mu tattauna wannan batu da shi a yau shine Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama wanda kuka fi sani da Malam Hadi. amma a yau za mu tattauna da shi ne a matsayinsa na ɗaya daga cikin shugabannin da suka ƙirƙiro ƙungiyar bayar da shawarwarin bunƙasa hanyoyin kafa kamfanoni da masana'antu don dogaro da kai wanda da turanci ake kira partnership for enterprise development in yi karambanin hasarawa da faranshi mm. to da faranshi kuma a ce partenariat pour le développement de l'entreprise yanzu haka muna tare da dr muhammad hadi musa za mu hara tattaunawa da shi daga mun karanto amsu amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu dukanku ta cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa musamman ma matasan da ke zamna ba aikin yi ku ji shawarwarin cimma dogaro da kai. Masu sauraron mu a Facebook mun yi muku tambaya cewa me yasa kudu ta fi arewa yawan masu kafa kamfanoni da masana'antu da ke iya ɗaukar dubban ma'aikata da samar da ɗimbin kudaden shiga ga kaɗan daga cikin ɗaruruwan amsoshinku. Babban dalilin da ke haifar da wannan shine mutanenmu na Arewa sun yi son yin sana'ar da za ta kawo musu kuɗi cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Amma za ka samu mutumin kudu yana sana'ar da zai daɗe kahin ya tara dukiya, Misali yanzu ko a makarantun gaba da sakandare zaka samu mutanenmu na arewa sun yi ƙamnar karatun likitanci saboda idan ka gama za ka samu aiki cikin sauƙi. Bayan akwai kwasa-kwasai da dama na ƙere-ƙere kasuwanci da noma, waɗanda barinsu da muke yi yake mummunan tasiri a rayuwarmu ta yau da gobe. gaskiya 'yan arewa sai mun canza daga lusarancinmu na san banza da neman bulus kafin mu iya samun ci gaban da ake bukata har mu yi kokarin gogayya da takwarorinmu na kudancin ƙasar nan sako daga usman bin affan da maturu bakin ciki da rashin son ganin wani ya ci gaba shine matsalar mu 'yan arewa ba ma son mu ga dan uwanmu ya ci gaba ƙarshe sai ka ga daga zarar mutum ya fara ci gaba har bokaye ake shiga a kan shi domin ya samu karayar arziki Kai ‘yan uwa, mu ji tsoron Allah, ya kamata mu sani fa, Allah da ya ɗaukaka wani, kai ma ba wai baya son ka ba ne. Komai yana da lokaci, Allah ya sa mu zama masu tawakkali da Allah. Sako daga Boy Saudiya. Yau da gobe, hakika wannan ya samo asali ne ta rashin kishin al'umma. duba da yadda arewa ta samu azzaluman shugabanni waɗanda ba sa kishin al'ummar su balle yankinsu illa kawai su sace kudaden su kai ƙasar waje Duba daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2007 yadda tsohon shugaba Obasanjo ya raya yankinsa. A yau duk rabin magungunan da ake a Najeriya zaka ga daga Ota ake yin su. Kaga wannan ya nuna kishin yankin shi da al'ummarsu. Amma mu kam sai dai sata da cin zarafin juna. Allah dai muna sauki. Sako daga Bala Yaro ma da jihar Zamfara. Yau da gobe sai Allah. shugabanninmu ko manyanmu na arewa sun fi mai da hankali ne ga mulki na siyasa wato political power amma maganar kamfanoni kam suna ganin ɓata lokaci ne kuma gaskiyar ita ce arewa ba za ta taɓa ci gaba ba in ba mu da kishin ƙirƙiro ko rayar da masana'antu a arewa allah ya sa mu gane amin sako daga dogara yakubu daga ƙaramar hukumar ɓagwaro a jihar bauchi yau da gobe Gaskiyar magana shugabanninmu na Arewa ne ba su da kishi, inda suka mai da ci gaban ga kansu kawai. Kamfanonin da suka gada kaka da kakanni su ma suka yi buris da su don kawai su tasu bukatar ta biya. Amma yanzu muna tsammani wannan sabuwar gwamnati ta Baba Buhari muna yi mata kyakkyawan zato wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Sako daga Ahmad Suleiman Bajoga. Rashin kishi da kuma tsoron kada su yi asarar dukiyarsu. Misali, ba kasafai za ka ga 'yan kudu da an fara wani rikici sun fara kone-kone da kashe-kashe. Mu 'yan arewa mun ɗauki addini kamar mu ne muka yi shi. To da zarar wani abu ya faru, siyasa ko ƙabilanci sai ya koma addini. To wannan aƙidar addinin ce take sa yawan asara. Sako daga Yakubu Makarfi. Assalam zuwa ga wannan hili mai albarka na yau da gobe. Ina da dalilai guda uku waɗanda nake ganin su ne dalilan da suka sa kudu ta arewa ci gaba a wajen gina kamfanoni da masana'antu. Su ne kamar haka, na farko dai shugabannin kudu sun yi 'yan arewa kishin ɓangarensu. Na biyu kuma shine matasan kudu sun yi namu 'yan arewa ilimi da kuma neman ilimin. Na uku kuma shine 'yan kudu sun yi mu juriya da haƙuri da riƙon amana akan duk wata dukiyar da aka aza su a kanta. Saɓanin mu matasan arewa muna da ƙarancin haka. Kaɗan daga cikin ra'ayina kenan sai na ji ku. Sako daga ɗan Juma masi Halilu Kaita. Gaskiya ne yau da gobe, wato mutanen kudu mafi yawancinsu suna da gaskiya a kasuwanci. Saboda haka za su iya kafa kamfanoninsu a ko'ina a faɗin Najeriya, sannan ba sa yi wa junansu keta, kuma da wuya a samu mutumin kudu da rashin biyan haraji, ba kamar 'yan arewa ba. A gaskiya sun ɗara mu sosai. Ɗan Arewa kaɗai ka iya ɗaukar mutumin da ba ƙabila ta ba a wajen kasuwanci ko makamancin haka. Sako daga tukur Garba Isa. Yau da gobe, a gaskiya yawan kamfanoni a kudancin Najeriya ba komai ba ne illa shugabanninsu ne suke da kishin yankunansu kawai. Kuma ina son na yi amfani da wannan damar in ba da misali a kan ƙasa ta Nijar. Ku dubi yadda shugabanninmu suke yanzu haka a nan Nijar. idan ka fara kafa wani kamfani ko wata ma'aikata to wallahi kahin ka fara gine-gine sai gwamnati ta caje ka kuɗaɗen da ba za ka yi zato ba har ma ka kasa yin wannan kamfanin da kai niyyar ginawa tun a farko a yanzu haka akwai kamfanoni da dama waɗanda ba sa aiki dalilin yawan harajin da suke gindaya wa masu kamfanonin tambaya ta anan ita ce wannan koma baya ne ko ci gaba Ya kamata gwamnati ta ba da dama ga duk wanda yake da niyyar kawo ci gaba a cikin ƙasar. Daga ƙarshe Allah ya sa gwamnatin ƙasar Niger ta ji wannan koken namu kuma ta magance matsalolin da ke hana ƙasar ci gaba amin. saƙo daga makinta Alhaji Gwani Difa. A nawa ra'ayin ina ganin sun fi mu samun wutar lantarki nesa ba kusa ba. sannan suna da manya-manyan dipo da warehouses na ajiya ko saurin fitar da kaya ga kuma faɗin wuraren da za a gina kamfanonin ba kamar nan da duk an cushe da gidaje da kasuwanni ba. Sako daga Sadiya Sani. Masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Muhammad Hadi Musa masanin ilimin halayya da kuma zamantakewar bil'adama amma a yau za mu tattauna da shi ne akan dogaro da kai nan gaba kaɗan za mu fara tattauna da shi. This is Pastor Dan Productions. Serious. Mai doka bacci ya buge da gengedi. Kar ku ku girgiza kai kuro. Jamila ba ki girgiza kai ba. Ina sauraron waƙan ne, <laughs> ina girgizawa. <laughs> Yawa, salamu alaikum Malam Hadi. Alaikum salam. Ina wuni. Lafiya alhamdulillah ya aiki. Lafiya lau mu ce Dr. Muhammad Hadi Musa. Mm. To na gode. Yawwa to muna maka sannu da zuwa tare da godiya daga amsa gayyata mu mu tattauna akan wannan shiri da kuka kirkiro kuma ko wannan kungiya da kuke da kuka kirkiro ta wato neman mahita ta hanyar dogaro da kai na'am ah, ni ina tambaya a nan dama na ce na ga ana kiranta a turance partnership for enterprise development da farko ma dai to menene ita kungiyar me yasa aka kafa ta to asalin abin da yasa aka kafa ta jamila dubawa muka ga cewa abin da yake faruwa a yanzu da matasan mu shine dogaro da suka yi da cewar idan sun yi karatu sun gama digiri ko hnd ko nce wato zuciyar su ba inda take gaya musu inda za su sami rayuwa illa aiki a gwamnati to kuma muka yi lissafi muka ga cewar ba ma daidai ba ne a ce za a yi aiki a gwamnati domin ita gwamnati kawai tana tsare-tsare ne ba wani wuri da a duniya da mutane suke yin karatu don su sami aiki ko sana'a a gwamnati ma'aikatan da gwamnati take ɗauka a ko'ina a duniya ma'aikata ne da ba su wuce cikin cokali ba to dukkanin wanda ya ce zai zo ya lari da gwamnati kin ga zai yi karatu babban karatu kuma ya zo ya zama disappointed ya rasa aiki mataki na biyu kuma duba da yadda duniya ta canja yanzu da yadda harkokin man fetur yake ita kanta gwamnatin ma tana ta barazanar ko za ta iya ɗaukan nauyin nata ma'aikata ma take da su ba mata ta tunanin tukunna ɗaukan wasu ma ma'aikatan na gaba abu na gaba shine gane cewar muna da matacciyar zuciya takcewar cewar mun fi so mu kwanta kawai a samo wani kuɗi daga wani tirejari na gwamnati a bamu mu zo mu yi amfani da shi ba tare da mu kuma wato mun zo mun yi amfani da irin kwakwalen da muke da su a tsakaninmu mun sama wa kanmu rayuwa ba wannan ya sa dole sai mun canja wa matasanmu wato tunani da suke da shi da waɗanda suke 'yan kasuwar mu da masu sana'a wanda suke a yanzu haka suna ciki da waɗanda suke kuma muke ƙoƙarin mu fahimtar da su don saboda su shigo su zo su gane cewar akwai arziki mai ɗumbin yawa wanda ba a cikin aikin gwamnati yake ba abu ɗaya kawai ya kamata shine kamar da yawancin masu ra'ayoyin nan suke kawowa kamar suna zama abin da muke cewa apologetic ƙoƙari suke yi su ɗorawa wani ko wasu ko wani ɓangare laifin rashin samun masana'antunsu ko sana'o'insu ko arzikinsu a duniya wanda mu kuma abin da muke tunani a partnership for enterprise development shine mu canja akalar tunanin mutanenmu matasanmu su gane cewar babu wani wanda zai iya hana ka samun wani aiki ko wata arziki ko wata kafa wata masana'anta ba kuma daidai bane ka ce wani bangare na rayuwar najeriya su ne suke iya kafa saboda wasu dalilai wanda kai kuma ka kasa kafa saboda waɗannan dalilan kamar yadda na ji yawancin su suna kawo wannan ra'ayoyin nasu saboda haka makasudin shi shine yan kasuwanmu da masu sana'armu da suke tafiyarwa a yanzu haka su zo mu tafi da su gurin sababbin hikimomi na kasuwanci da kuma na sana'a wanda yanzu ake gogayya da su a duniya haka zalika kuma wani makasudin nata shine matasan mu wanda sun yi karatu sun yi digiri ko HND ko NCE ko diploma ko waɗanda ba su yi ba su zo mu yi partnership mu haskawa juna light din da za mu gane inda arziki yake da ma'adinai da yadda za mu kafa muna masana'antun ko dai kanana ko matsakaita ko manya waɗannan su ne manyan ƙudurorin wannan partnership for enterprise development mm. a binciken ku ya kaga cewa wannan tunanin na son a yi aiki a yi wa gwamnati aiki ya fi yawa ne a kamar a ci arewacin najeriya ko ku ga baki ɗaya najeriya ne ake da wannan uh, matsalar gaskiya wannan nazarin ya nuna gaba ɗaya najeriya ne hmm. yawa Malam Hadi galibi idan matasa ko in ce waɗanda kama ba su da aikin yi suka ji ƙungiyar sunan ƙungiya irin taku za su yi zaton kamar ƙungiya ce da za ta ba da kuɗi za ta ba da jari to ku yawa ta yaya za ku taimaka ta hanyar ba da kuɗaɗen ne ko kuwa? ita wannan kungiyar ba ta da kuɗi ba banki ba ce ba gwamnati ba ce ba jari za ta raba ba kuma ba karɓan wani jarinsa za ta yi ta masa aiki ko ta masa sana'a ko ta masa kasuwanci ba mm. ita partnership wato haɗaka ce wacce za ta zo ta haɗu da mutane waɗanda suke da tunani na tafiya na zamani na neman arziki domin haska musu inda za su ga arzikin da Allah ya ajiye a tare da su a gidansu a garinsu a unguwarsu sannan kuma su yi amfani da wannan arzikin domin samawa kansu masana'anta ta kama hannayensu ta buɗe musu idanu ta gaya musu ta nuna musu ta horar da su ta koya musu yadda za su sama wa kansu rayuwar duniya ta sama musu skill ɗin da za su tsaya da kafarsu su samu arziki su ci abinci su gina rayuwarsu su gina garuruwansu. Mm-hmm. Da akwai bambanci sosai tsakanin kasuwanci da kuma ita fasahar kasuwancin da sana'o'i wanda ana kiran shi kamar business kenan shine kasuwanci shi kuma entrepreneurship shi ake kira da fasahar kasuwanci da sana'o'in. Wanne kuka fi mai da hankali a kai a ƙungiyarku? ku? entrepreneurship development shine abin da muka fi mai da hankali a kansa samawa mutane fasahar kasuwanci mm. da kuma ƙoƙarin wato sama musu hanyoyi na zamani wanda muke kira innovation wurin buɗe musu idanu su ga yadda za su iya kirkire-kirkire na zamani kirkire kirkire nan ba wai ya tsaya in ce muke wake jirgin sama ko wani abu ba a hatta yadda ko za a samar da nono daga shanu a yi fashejin ɗinsa ya zama nono a ajiye shi a samar da tumatiri da kuma gyara tumatirin da kuma adana tumatir na kai lalace dukkanin yana cikin innovation kuma entrepreneurial skills ne wanda za su sama wa al'umma arziki. Mm. Yawwa, uh, Malam Hadi, kuna da dangantaka da bankuna da kuma kasashen waje? Eh, muna da dangantaka da bankuna waɗanda muke tuntuɓa suke tuntuɓar mu gurin wato taimakawa mutane da jari amma ba mu suke bawa ba. Eh, kamar bank of industry da su heritage bank da kuma world chambers of commerce da kuma ma a cikin gida local chambers of commerce da microfinance banks waɗanda alaƙa ce ta partnership ta ƙawance muke da su ba kuɗi suke bamu mu raba wa mutane ba a idan mun gama haska mutane za kuma mu iya nuna wa mutane cewar ku tafi can domin ku ce ku nemi yadda za ku samu jari a irin tattaunawa da za ku yi da ku da su ba tare da mamun shiga ba. Muna ba da consultancy services ne akan entrepreneurship development. Muna tsakiya a partnership din wurin tsakanin mutane, bankuna, masana'antu, watakila wani lokacin da gwamnati da kuma ngos na gida da na waje to malam hadi ina da tambaya a nan su nake na ka kara min haske yanzu kamar a ce ni a matsayi na na wace ina son na zo na zauna tare da kamfanin ku ko kuma wannan shi partnership for enterprise development din saboda tony alumulo ya fito da entrepreneurship taimako da zai wa matasa kuma ni ban san ina zan samu form din ba ban san yadda zan cike ba ban san yadda ma zan nemi taimako daga gun nasu ba na zo na tuntuɓe ku menene yaya za ku taimaka min domin nima na samu na, samu hanyar da zan iya tuntuɓar wannan ƙungiyar ta Tony Elamulo. Ah, wannan ba wani abu ne mai wahala ba mu ma muna da wato requirement ah, na membership da muke da shi ga al'umma sannan muna kuma da directorate ko departments waɗanda suke yin aiki sannan kuma muna da partnership da irin waɗannan organizations ma da kike yin magana sannan kuma muna da ofis a abuja muna da ofis a kano da kuma yanzu kokarin expanding da muke yi eh, into kano jigawa katsina da kaduna state wanda akan haka yanzu akan project din da muke ciki yanzu kenan To ɗaya daga cikin matsalar da shi Tony Elemulo aka samu bayan bincike da na yi sosai kuma tattaunawa da na yi da su sun ce matsalar da suke samu daga arewacin Najeriya shine mutane da dama ba sa ciki form ɗin. in ma sun cike ba sa cikewa daidai sun ce matsalar ta fito ne ta wajen fahimta da kuma ma yin amfani da kwamfuta su san ma ina fom din yake ina za su cike to babbar abin da muke samu kenan kamar daga bangaren arewa waɗanda za su rike hannun matasan nan ko waɗanda suke son su samu su cike fom ɗin nan a ce musu to ku zauna yanzu ba ku da fom ɗin yanzu mun ofis ɗin mu gashi muna da kwamfuta bari mu shiga mu ɗauko fom ɗin mu fito da shi mu taimaka muku a cike to wannan galibi shine ɗaya daga cikin muhimmin rawar da za ku iya takawa kuna ganin cewa za ku iya fara yin haka domin su samu su ma su samu su bunƙasa entrepreneurship din da suke son su fara? e to ai Jamila tuni ma mun riga mun fara wannan domin a local radio stations mu da suke nan Najeriya na yi program a da dama cikin cikinsu wanda daga cikin waɗannan local stations din na ba wa mutane haske wato enlightenment kamar advocacy na nuna musu program din da ministry of agri ta fito da shi da tenda din da take so ta akan kiwon shanu da awakai da tumakai da samun ruwan nunan su na nuna musu na bank of industry da yadda yake na nuna musu har na wannan din ma da kike faɗa mun gaya wa mutane ta rediyo kuma mun gaya musu ta wato abubuwan na flyers da full da sauran posters da muke rabawa dukkaninsu muna gaya wa mutane kuma mun gaya musu ma za mu ba su a wannan matakin free consultation idan mutum ya zo bai ma iya cike form din ba za mu cike masa za mu nuna masa yadda zai iya je kai in fact akwai ma waɗanda muke nuna musu to the extent that idan mutum bai ma san inda zai je kai form din ba ko mu raka shi ko kuma mu ɗau form din mu je mu kai masa hmm. saboda haka mun yi iya naku muna sauraron al'umma ne su zo su yi nasu kenan har yanzu ba su zo ba malam hadi gaskiya wanda suka zo ba su fi cikin cokali ba mm. yau a tattaunawar da kuka yi da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari akwai bayanin da kai cewa ma'aikatan noman najeriya tana neman waɗanda za a yi aikin samar da nama da madara galibi akwai irin waɗannan bayanai da yawa da mutane ba su san da su ba ta yaya kuke za ku iya taimakawa mutane su san da irin waɗannan bayanai har su ci gajiyarsu? su Eh daga cikin hanyoyin da muke yi shine muna buga flyers, handbills, mu rarraba mutane mu yi magana a gidan rediyo sannan kuma da taro yanzu ma haka muna shirye ne akan abin da muka kira Kano Jigawa Business Convention. Za mu gayyato mutane daga Kano Jigawa Kaduna da Katsina su zo a zauna a kalli wato masana'antar wannan wuraren da kasuwancin wannan wuraren da kuma ba da bayanai ma na zamani akan waɗannan abubuwan da suke tasowa a wannan convention din duk irin waɗannan bayanan a nan ne muke sa ran wannan gangamin mu jama'a za su zo za mu karanto musu mu ce ga alheri ga ga arziki kaza ga inda yake ga waɗanda suka fito da shi ga yadda za a same shi ku zo za mu ba consultation za mu kama hannun ku mu nuna muku yadda za a yi mu tafi da ku mu je mu kai ku samu wannan arzikin. Mm. Yauwa a cikin tattaunawa ku da Mahmud kori akwai kuma bayanin da kai na hada kamar manoma kananan manoma manyan manoma da masu sana'a da 'yan kasuwa da kuma kai magana zamanantar da wasu sana'o'i na gargajiya kamar jima kira kiwo da dai sauransu wani ƙarin bayani za ka yi kai? eh to ai shine dama yanzu wannan advocacy din da muke yi yanzu muka fara da wannan region din na Kano Jigawa Business Convention da muke so mu nuna wa jama'a shine ya kamata su buɗe idanun su gani kirar da ake yi na shekaru 30 40 60 baya ba ita ce wacce take tafiya da zamani ba ku zo mu zauna mu ba ku wata horaswa ta hanyar gayyato ƙwararru su zo su nuna muku yadda za ku yi wannan kirar Rindi da kuke yi na shaddoji da yadudduka zamani ya wuce da ake yin wannan rinin yanzu zamani ya zo da shi ku zo ku zauna mu gayyato ƙwararru su su koya muku hatta harka fawa da nama dinnan da ake yi da yadda ake haɗa shi a packaging ɗinsa a sayar a zamanance lokaci ya wuce da irin wanda ake yanzu sai an tafi da zamani ah, da kuma sauran waɗannan ma sana'o'i da kika faɗa abin da muke yi shine idan waɗannan irin ƙungiyoyin wanda tuni mun aika musu da wasiƙu na gabatarwa kuma mun ne. nemi da su zo mu zauna da su mu ga ta inda za mu iya taimaka musu ta hanyar sanar da su idan waɗannan ƙungiyoyin sun zo to za mu yi musu za mu yi musu wato ƙungi wato ƙawance tsakaninsu da ƙwararru masana na duniya waɗanda za su nuna musu hanyoyin zamani da kuma yadda za su ci wannan kasuwanci na zamani. Mm. a tattaunawa ku da Mahmud Ibrahim Kwari akwai bayanin ya maka tambaya kamar adadin matasan da kuke so ku hara kai batun matasa 500 ya zuwa yanzu kun samu waɗannan matasa 500 da kuke son harawa da su eh muna so mu fara ne abinda nake kokarin nuna masa shine a wannan abin da muka kirawo agri ko agro allied industry harkar noma da kuma samar da amfanin noman da gyara shi da inganta shi muke so za mu fara da mutum ɗari biyar amma farawa da wannan mutum ɗari biyar din yana buƙatar wani ko grant ko wani fund wanda shi muke kokarin tarawa a yanzu ta irin hanyoyin da muke ganin sun dace mu tara ba tare da mun yi bara mun nemi da wasu zo su yi ba karki manta mu ne muke tafiyar da wannan partnership din a mu tsakanin wanda muke gudanar da al'amarin to hmm. wannan ɗari biyar din su ne muke sa idan mun ba su wannan horaswar idan mun ba su wannan horarwar za su zo su kuma da tunanin za su dau akalla mutum uku kowanne a lissafin mu kenan mutum ɗari biyar na za su samu da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar kin mun samu mutum dubu biyu a shekara ko rabin shekara daga nan ko muna sa ran sai ya zama babban stil ko gwamnati ta karbi wannan model din ko wani organization ko wani foundation ko wani abu makamancin haka. Mm. Yau Malam Hadi wannan horas wadda za ku yi musu kyauta ne ko ku za su ɗan biya ko ɗan naira dubu ɗaya ɗaya dan dai su san sun ba da wani abu. eh ko da a ce wani foundation ko wani grant ya ba da donation akalla za a sa wa kowane wanda zai zo koyarwa karban wannan horas wani abu mai kama da kamar dubu biyar haka wanda zai bayar don saboda a samu commitment ya zama na cewar ya san cewar abu na gaske zo yi ba kawai abu ne da yake na kyauta da za a bashi wanda zai yi kawai in ya ga dama ya amfani da shi ko ba haka ba. Mm. Yanzu haka ya mutane suke iya tuntubar ku. To muna da ofis a Abuja, muna da ofis a Kano kuma muna mun yi kokari mun yi developing website, muna da website ɗinmu Uh, muna kuma kokarin ma developing wato na social media na whatsapp da facebook da kuma twitter so uh, na uh, website ɗinmu shine www.pfednig.com zan sake faɗa www.pfedning.com Uh, ah, sai kuma ofis dinmu da yake kano wanda yake kan zuro a union bank saman union bank wanda ake ce number 8b union bank building a zuro mm. ina wannan ba tambaya ba ce ba dai kawai shawara ce a nan nake sana bada ta ita kungiyar kasancewa mutanen da ake son a taimakawa ba kowa ne yake da damar ya ce zai je website ba ko kuma a ce yana amfani da twitter da akwai yadda kuka samu kuka ce ga yadda za ku ga kafar da suka fi amfani da ita kuma ta nan za ku rika gana da su misali kamar kowa yana da facebook kun da hankali akan bunƙasa wannan facebook din na ku mu ma kai gama amfani da facebook din dan ma gane waɗannan ba misali ai a yanzu haka ma muna da horaswa da muke wa mata na kyauta wannan developing entrepreneurial skills din kuma kin ga akwai hanyoyi da muka bi muka zakulo waɗannan matan eh yawanci ta hanyoyi masu unguwanni da wasu abubuwa makamantan haka to shi ma wannan muna da hanyar da za mu bi mutanen da suke alhakin wannan abin mu ce ba mu mutum ɗaya ko biyu kai ma wancan ba mu mutum ɗaya ko biyu da haka misali mu haɗa wannan ɗari biyar ɗin a tsakanin kano jigawa da wani abu makamancin haka. Hmm. yawa muna godiya sosai dr muhammad hadi musa da ka ba da lokaci kuma ka ba mu dama muka tattauna da kai kai ƙarin bayani akan wannan haɗaka ta partnership for enterprise development mun gode sosai. da fatan matasa da kuka saurari wannan shiri musamman waɗanda ba su da aikin yi za su tuntuɓi wannan ƙungiya ta so dr muhammad hadi musa domin su ci gajiyarta a madadin kowa da kowa halima jimarauke sallama da ku ku huta lahiya